فباي آلاء ربك تتمارى to da wace aya ce a cikin ayoyin ubangijinka waɗanda suke nuna ikonsa kake yin jayayya ya kai ɗan adam kuma ka kasa wa'azantuwa